aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Zaben dai da aka fi ganin zafin sa tsakanin Tinubu da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Oshinbajo na gudana ne ta hanyar rubuta sunan ɗan takara akan takarda da alkalami inda aka yi ta dakatar da zaben don korafin wasu na neman kawo kumbiya-kumbiya a tsarin zaben ko ko neman karɓar alƙalami su rubuta wasu sunan a madadinsu da ake gani yana iya kawo magudi kenan. Kawai a ce sai ɗan arewa za a tsayar takara sannan za a ci zaɓe a tsayar da ɗan kudin su ma su ɗana mu ma mu ɗana su ma su ɗana a haka Najeriya ya kamata ta zama. shi yasa muke farin ciki da Bola Ahmad Tinubu kuma a ina a shirye muke mu bawa duk wanda aka bata wa rai hakuri a cikin jam'iyyar APC domin mu zo mu dangwalawa national leader a cikin wannan tafiya ta Barayin Bauchi Sunusi Baban Takko na daga magoya bayan Tinubu ya ce in an ba wa Tinubu dama tamkar biyan bashin taimakawa shugaba Buhari ne a zaben 2015. Yana mai mara baya ga kalaman Tinubu na cewa shi ya taimakawa shugaba Buhari ya zama shugaban Najeriya. Ko ni ne abin da ya yi na shi zan yi Buhari. ko ni ne kuma abin da ya kamata yi kenan domin saboda kaga halarci wani abu ne shi dan adam yana da daraja yana da mutunci in ma za ka cutar da shi mutumin da ya maka alheri in za ka cutar da shi ma ba za ka fito a fili ka nuna ba ka tare da shi ba saboda haka duk abin da ya faɗa a gona tinubu ya faɗi daidai kuma abin da ya kamata ya faɗa kenan kuma ko da ne haka zan faɗa mutumin da bai mana ba mu yan arewa me bai wa buhari ba me bai wa apc ba a zo yau ana ta nema a ɗauko hada shi fada da yaronsa shi yaronsa ne shi shi shi a ah, osibanjo Gwamnonin Arewa na APC in banda yaya Bello na kogi da ke takarar na mara baya ne ga mulki ya koma kudu har ta kai ga ɗan takara gwamna Abubakar badaro na Jigawa ya janye da marawa Tinubu baya. Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya ce matsayar gwamnonin ita ce maslaha a jam'iyyar ta APC. Dogon yanayi mai tafiyar hawainiya na kaɗa ƙuri'ar jiha bayan jiha ya gajiyar da mutane da ba masu zaɓe ba suka rika ficewa daga dandalin wasu kuma har barci ya share su. Shugaba Buhari ya fice daga dandalin gabanin fara kaɗa ƙuri'a inda daga bisani wasu gwamnonin ma suka rika sulale. arewa. Nasiru Adamu ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.